Tambaya ta biyar, ka ƙarasa hadisin wanda ya rantse da wani Allah, kuma ka ambaci wasu daga cikin fa'idojinsa. Amsa, daga Abdullahi ɗan Amur, Allah ya yarda da su. Lallai cewa manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, wanda ya rantse da wani Allah, to haƙiƙa ya kafirta ko ya yi shirka, Tirmidhi ne ya ruwaito shi. Abin da za a koya daga hadisin, na ɗaya rantsuwa ba ta halatta sai da Allah maɗaukakin sarki. Na biyu, rantsuwa da wani Allah yana daga cikin ƙaramar shirka.